العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tare da bata lokaci ba za mu tashi akan ta'arifu shahada yanda ake bada shaida ko? abin eh, tuhu ko eh, a mu'amala tuhu yadda ake mu'amalan tambawa idan aka kama shi a filin yaƙi ana son a kawo mana bambanci na yanda addinin musulunci ke mu'amalantan bawa da kuma yanda waɗansu suke mu'amalantan bawa a tafarki wanda ya saba wa na addinin musulunci rabia na ce mu'amalatuhu yanda ake mu'amalantan shi shi bawa lam takhtalif mu'amalatun raƙiƙi inda al'umami wato ba a samu saɓani tsakanin al'umma wajen yanda suke mu'amalantan bawa ba a daɗin kafin ma zuwan musulunci yawanci kowace al'umma tana da bayi tana da bayi wancan al'umman tana da bayi kuma dukkansu yadda suke mu'amalantan bawan nan babu saɓani a tsakaninsu kabira ikhtilafin akwai saɓani kaɗan-kaɗan tsakanin wannan ƙabilan da wancan ƙabilan kafin zuwan musulunci amma mafiya yawanci kashi casa'in cikin ɗari yadda kowace wato al'umomi sun yi daidaito wajen Iza bawa idza nahnu na ummatal islam idan muka ware al'umman musulmi to sauran al'umomin yadda suke mu'amalan bayin babu bambanci sosai misali kafin zuwan addinin musulunci faƙar kanar raƙiƙo inda tilkal umami bawa a wajen waɗancan al'umman yadda suke mu'amalantar shi la ya adu an ya kuna alatan su kawai tamkar wato wani injin ne tamkar bawa tamkar wata na'ura ce musakharatan wanda horarriya tustakhdamu wanda ake ta aiki da ita fi kulli shay'in a kowane abu wa tusta'malu fi kulli agradin kuna kuma ana mu'amalanta mu'amalantanta a mafi yawancin wato manufofi daban-daban manufofi daban-daban ziyadatan wato wani zai mu'amalanci bawon shi in mace ce ya tura ta karuwanci in namiji ne ya tura shi aiki a gidan wani ya yi kaza ya tura shi gini a tura shi gona a tura shi wannan kowa da irin bukatar shi da yake da ita sai a tura bawa ya je ya yi bawan nan sai a ɗauke shi kamar wata na'ura ce wanda ba ta gajiya ta yi ta aiki kawai bayan wannan kuma ziyadatan ala kaunihi yujawwa'u bugu da ƙari bayan wannan wahalan da ake sa shi sannan kuma ana barin shi da yunwa an yunwantar da shi ba a kula ba wannan ya karya ya ƙoshi ya ci abincin rana kuwa ya ƙoshi ya ci abincin dare anya abincin ya ishe shi ba a kula da wani ya je ta aiki kawai duk abin da aka jefa masa ya ci kawai wa rabu sannan ana masa shegen duka shi bawa yanda ka san jaki in aka loda mai abu ya gaji ya kasa gaba ya kasa ba ka ga yanda mai shi ke dukan shi haka ake dukan bayi wa yuhammalu ma la yutiku sannan a ɗora masa abin da ba zai iya yi ba a matsayin shi na ɗan adam bila sababin ba tare da wani dalili ba kama kad eh, yukuwa binnari ana iya masa lalas da wuta bawa idan aka tashi azabtar da shi ana iya sa karfe a wuta in yayi ja a manna masa sai karfin ya yi sanyi saboda shi bawa ne ya saba wa ubangidansa bai yi abin da aka ce a yi ba ana iya masa irin wannan kai wato tuqatta'u u li atfahis asbabi asbab akan yanka waɗansu gaɓoɓin jikin shi ma saboda ɗan kuskure sababi ɗan ƙarami da ya yi watakila ya yi shayi ne ya sanya wa ubangidan ya yi abinci watakila ya sanya ubangidan shi nan gishiri ya yawa ko ya sanya mai barkunu ya yawa a kira shi a rika azabtar da shi ni ka wa barkonu to hannun da ya dafa abincin nan yau ka rabu da shi kenan zai iya umarni a datse hannun kawai ba wani abu bane ina fata an gane ko ni na ce ka yi kaza ka yi tsaki zai iya ci a yanke harcin da harcin nan ni ne za ka abin nan a yanke harcin shi to za ka ga ana masa a rika yanke waɗansu gaɓoɓin shi wai don kawai ya yi ma ubangidansa laifi ɗan kuskure wanda bai taka kara ya karya ba ko a sashi guga ya ƙona rigan mai gida bai sani ba bisa kuskure riga na ka ƙona kana cikin hankalinka kuwa ya ce aje a ɗaure shi sati ɗaya kar a bashi abinci kai hannun da ya ƙona mun riga ma yau ka rabu da shi a datse hannun a datse yatsu irin wannan duka da al'ummomi suna eh, azabtar da bawa a ta wannan yanayi wa kanu yusammunahu da can mutane suna kiran bawa a al'adance al'alatu za ro wato na'ura mai rai na'ura mai rai kaga mu yanzu ai na'ura mai aiki da fetur ko ko na'ura mai aiki da wuta to shi na'ura mai rai dole ta aiki kawai karya gaji wal mata'ul qa'imu fil hayat suna kiran shi wato wani irin property tsayayye da kansa na rayuwa wato idan ka samu bawa to ka samu wani abun takama da shi a rayuwa na jin daɗi kawai wani zai ce zai bacci ana yawan zafi bawan shi ya yi ta fifita shi sai gari ya waye shi ne madadin fankan shi bai isa ya yi bacci ba bai isa ya matsa ya ce yana jin kishin ruwa ba bai isa ya matsa ya ce fitsari yake ji ba ubangidan shi na haka zai kwanta sharɓe-sharɓe ya yi ta fifita shi kawai ya karya huta sai mai. sai garin Allah ya waye saboda shi wata na'ura ce mai rai bambancinta da wata na'ura ita wancan mai ne ko batir ne take amfani da shi haka za ka samu ake muamalan tambawa ina fata an gane ko wannan shi ne ko kuma idan eh, ubangidan shi yana tsaye yana zaune a waje ya zo ya rike masa lema ko da awa nawa ne zai yi ya ce zai yi bacci ya masa inuwa ya rike lema haka sai lokacin da ya tashi bai isa ya ce ya ajiye leman nan ya bar mai gidan shi nan cikin zafi ko rana ba saboda wai yana jin fitsari ko yana da jin yunwa shi bari ya je ya ci abinci ko ya gaji bai isa ba alatun ne zatun ruh na'ura ce mai mai rai bari mu ji kuma yadda musulunci ce a mu'amalanci bawa amma raƙiƙu fil islam amma shi bawa a mahangan musulunci yadda ake mu'amalantansa fa innahu yu'amalul mu'amalatan mu'amalata la'ika ana mu'amalantan shi da mu'amalan da ta dace bi sharafin insani na ta daraja ta mutunta ɗan adam wa karamatihi da karamarsa da karrama shi farko musulunci yana kallon shi a matsayin shi na bawa amma dai dan adam ne kuma dan adam Allah ya karrama shi walakar karramna bani adam babu shakka mun karrama bani adam mun daraja shi dan adam mai daraja ne Allah ya ɗaukaka shi to musulunci farko yana kallon shi da wannan kallon duk da cewa shi bawa ne so ana mu'amalantan shi da mu'amalan da dace da ɗan adam abin karramawa faƙar harramal islamu darbahu kun gani musulunci da ya zo sai ya haramta a bigibawa wa katlahu musulunci ya haramta a kashe shi ballantana a cire masa gaɓoɓi kama harrama ihanatahu kamar yadda musulunci bugu da ƙari ya haramta wulaƙanta shi da ci masa mutunci wasabbahu da zagin shi musulunci duk ya hana waɗannan kai wa amara bil ihsani ilaihi musulunci sai ya umarni ma a kyautata wa bawa wa hahiya zi nususun tsikatun bizalik mala yace bari in barku da ayoyin qur'ani su muku magana da kansu game da bawa a na farko ƙauluhu ta'ala Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an ko sai ce wa bil walidaini ihsanan Allah ce a kyautata wa iyaye kyautatawa wa bi dhil qurba da dangi ko kuma eh, eh, danginka na kusa da kai yan uwanka na jini na kusa da kai <coughs> su ma ihsanan a kyautata musu wal yatama marayu a kyautata musu wal masakini miskinai a kyautata musu wal jari zil qurba da makwabcin da yafi kusa zuwa gare ka wanne ne makwabcin da yafi kusa zuwa gare ka shine wal jari zil qurba makwabcin da yake addini ya haɗa ku makwabtaka ta haɗa ku dangantaka ta jini ta haɗa ku Waljarin junubi da makwabcin da yake dab da kai dangantaka ta addini ta hada ku dangantaka ta menene ta makwabtaka ta hada ku amma ta jini ba ta hada ku ba sai wasahibi bil jambi da kuma <coughs> makwabcin da yake kusa da kai wanda addini bai hada ku ba <coughs> dangantaka ta jini ba ta hada ku ba amma makwabtaka ta hada ku <coughs> a sahibu bil jambi dinnan ta hada wanda aikin ofis ya hada ku <coughs> wanda aikin ofis ya hada ku misali awa na kuke da shi a ofis awa shida to ya zama to makwabcinka a cikin ofis din ko kuma tafiya da kai tafiya ta haɗa ka da wani a mota daga nan zuwa Kano duka wanda suke cikin bus din makwabtanka ne amma wanda ya fi kusa da kai shine wanda eh, kujeru suka haɗa ku in ka sai fiyo wata shi za fara bawa sai ya ce ba zai sha ba ka ba mana na gaba sai ka ba na kusa amma ba za ka zamanto ga, wanda kake zaune da shi ka sai fiyo wata ka je ka miƙa na can baya ka dawo ba alhalin ga wannan na kusa da kai wannan duka makwabta ne na waɗansu 'yan awoyi to sai Allah ya ce wabni sabili da matafiyi shi ma a kyautata masa matafiyi in dare ya ya sauka ka bashi makwanci ka bashi masauki ka bashi abinci ka kyautata masa ka bashi guziri idan guzirin shi ya ƙare yadda da ake da bako ya saukan maka baka sani ba a bashi masauki amma na yanzu sai a hankali ko ba haka ba sai Allah ce wa ma malakat aimanukum shine karatun mu wa ma malakat aimanukum da abinda hannayenku suka mallaka na bayi su ma a kyautata musu matukar kyautatawa in ji Allah kun ga nan ayan nan ta ce a kyautata mawa bugun shi yana cikin kyautatawa ta shi yana cikin kyautatawa yanke wata gaba a jikin shi na cikin kyautatawa ka ce a tsire shi yana cikin kyautatawa ɗora masa abin da ba zai iya ba yana cikin kyautatawa ka hana shi cin abinci da sutura ka ce ba zai je ya yi fitsari ba yana cikin kyautatawa to kaga sabanin musulunci sabanin yadda musulunci da yake mu'amalantar da ba da waɗancan mutanen kenan <clears throat> aya wa qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam hujja ta biyu manzo Allah sallallahu ga abin da yace fihim game da bayi annabi yace kun ga bayin nan da kuke Allah ya mallaka muku hum ikhwanukum su yan uwanku ne wani yanayi ne yasa kawai suka zamanto karkashin hannunku amma yan uwanku ne idan aka duba halittanku da asalinku daga annabi adam ne wa khawalukum sannan kuma mataimakanku ne ja'alahumullahu tahta aidikum Allah ya sanya su ne a ƙarƙashin kulawanku faman kana akhuhu tahta yadihi duk wanda Allah ya sa dan uwan shi ya shigo ƙarƙashin hannunsa ƙarƙashin kulawanka kaga bawanka ne amma Allah ya ce duk wanda ya sa ɗan uwan shi ya shigo karkashin kulawansa bawa kenan manzo Allah sassale ce falyutimhu ka rika ciyar da shi mimma ya akulu da irin abincin da kake ci shi zaka ciyar da shi wal yulbisu mimma yalbasu ka tufatar da shi da irin tufafin da kake tufatar da kanka bawa fa kenan wala tukallifuhum ma yaghlibuhum manzo Allah sallallahu alaihi ce kada ku kuskura ku dora musu aikin da ya fi ƙarfinsu fa in kallaftumuhum idan har za ka ɗora masa aikin da ya fi ƙarfin shi to fa ainuhum alai ku zo ku haɗa hannu da su ku taimaka musu ku karasa aikin ka samu ni dan karerin dutse kamar wannan tebur din kace wai ya ɗaga ko ya ture shi ya kau da shi daga wajen in dai dutsen ya fi karfin shi kai da ka dora mai zo ka taya shi ku yi abun tare duk wanda ya dora wa bawa aikin da ya fi karfin shi shi kadai manzo Allah ce to in ma ka taimaka mishi ku yi tare in ma ka janye daga dora masa don ba zai iya ba kun ga musulunci ya ce yadda za a mu'amalanci bawa a wannan hadisi ta bakin manzon Allah ka ciyar da shi irin abincin da kake ci ka tufatar da shi irin suturan da kake sawa kar ka ɗora musu abin da ba za su iya ba sai abin da za su iya in kuma ka ɗora musu abin da ba za su iya ba ka taimaka musu wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi ce man latama mamlukahu duk wanda ya mari bawansa au darabahu ko ya buge shi fa kaffaratuhu kaffaran da za ka yi Allah ya maka da wannan laifin shine an yi otikahu ka yanta tashi kawai irin bugun nan na kashewar zuciya na fitan imani wannan ba yana da yanci da walala a musulunci ko bai da shi ba da shi wa fauka haga kai sama da wannan ma da'awatul islamil ama musulunci ya yi ta kiraye-kiraye ila ta haririn raƙiƙi wajen 'yanta shi bawan watargibi fi zalika ko musulunci ya kwaɗaitar da 'yanta bayi ya sanya lada mai ɗimbin yawa ga mai 'yanta bayi wa uh, uh, alhana alaihi menene naku? na walhasu yawa walhasu alaihi da kwadaitarwa wa ya shaɗu lihadihi al'umuri taliya ya ce waɗannan dalilan za su tabbatar mana da za mu karanta cewa lalle musulunci kullum yana kiraye-kira a rika 'yanta su ana firin ɗinsu na farko ja'ala taharira kafaratin ko li jinayatil qatlil khata' aka sanya kafaran kisan kai da mutum ya yi bisa kuskure in mutum ya kaɗe wani bisa kuskure ya kashe shi aka sa 'yan tabawa yana daga cikin menene kafara ko ba haka ba wa kazalika li'iddati mukhalafat haka nan duk waɗansu saɓa wa Allah da mutum zai saɓo da masu yawa da mutum zai yi ka zihari kamar mutum ya kamanta matan shi da mahaifiyar shi zihari wal kamar mutum ya rantse ya zo ya aikata abin da ya rantse a kai idan mutum ya rantse ce wallahi tallahi ba zan je ka zaba sai ya je me zai anan ba dole ka fara rantsuwa ta kama shi ba ka fara rantsuwan abu nawa ne ciyar da miskinai goma sai tsamu asharati masakina min ausati ma tut'imuna aw kiswatuhum aw tahriru ko ka in tabawa kaga kafarar rantsuwa maka in ka rantse ba za ka abu kai to Allah ya ce cikin abin da za ka yi in ji Allah ya zamo maka kafara ka in tabawa mutum ya kamanta iyalin shi da da da mahaifiyar shi akwai in tabawa min qabli an masa kafarar rantsuwa abun nan kisa na kuskure in tabawa na ciki Wanti haki hurmati ramadan hakanan wanda ya keta ramadan ya sadu da mace da rana ana azumi bil iftari ko ya ci abinci shi ma akwai yan me akwai yan bawa. wato bayan Allah ya ce a mallake su din a kyautata musu a ciyar da su abinci mai kyau a tufatar da su kar a dake su kar a zage su kar a wulakanta su kar a kaskantar eh, da su sai ya kawo waɗansu ibadojin da za ka yi kuma da waɗansu kurakuran da za ka yi a musulunci sai Allah ya sa hanyar yafe maka su shine ka ‘yanta bawa kaga kullum Allah yana ka hanyoyi da za ka rika firin waɗannan mutane <clears throat> na biyu al'amru bi mukatabati man talabal kitabati min al'arika Allah ya yi umarni a cikin alkurani ce duk wanda musulunci ya yi umarni ka rubuta wa bawanka wani amount almukataba ko bawanka ka ya same ka cewa ne don Allah idan na nemi kuɗi waɗansu kuɗi ka samu waɗansu kuɗi mana wanda in na kawo maka su ka ‘yanta ni ko kuma shi uban gidan shi zai kira shi wani e eh, daga wannan shekarun daga, yau idan ka samu mun dubu ɗari biyar ka yi aikin da duk kana tara kana tara ran ka kawo dubu ɗari biyar na na na ‘yanta ka wa musa'adatihi can kuma sai aka sa baitul mali cikin dukiyan baitul mali na zakka akwai menene wa firriqabi ko mutanen da aka rubuta musu irin wannan akwai wani shiya a kudaden zakka da za a basu zalika bil min al mali kai ma za ka iya taimaka mai daga dukiyanka ka biya masa kamar yadda sayyidina abubakar yayi ta yi yana sayan bayin kala ta Allah ce na yabghuna kitaba. duk waɗanda suke neman a rubuta musu wani kuɗi na cewa idan suka kawo su an inta su mimma malakat aimanukum daga bayin da kuka mallaka in ji Allah duk wanda ya mallaki bawa bawan na ya same shi ya ce <clears throat> Allah bai da Allah mu yi yarjejeniya mana akan waɗansu kuɗi da za ka sa mun idan na kawo su na kwace yancin kaina na samu yancin kaina to Allah ce duk waɗanda suka nemi waɗannan a yi yarjejeniya da rubutu din nan daga cikin bayinku da kuka mallaka Allah ya umurci iyayen gidajen sai ce fakati buhum <coughs> ku rubuta musu wani amount ku yi yarjejeniya da su in alimtum fihim khairan in kuka san waɗannan bayin akwai alheri tare da su musulmai ne mumunai ne in kuka ‘yanta su ɗin ba za su cutar da musulunci ba amma in baƙin kafiri ne dama kana in tashin zai zama wani hatsari ga al'umman musulmi Wani akwai alheri a tare da shi Allah ya ce to in iri waɗannan ne ku bar su cikin bautan da ƙasƙancin amma wanda kaga cikin bayinka mumini ne mai tsoron Allah ne taki ne mahaddaci ne na alkur'ani ya san kaza ya kaza akwai alheri a tare da shi din wanda idan ka in tashi zai zamanto wani alheri ga al'umma maybe ya zamanto wani babban malami mai karantar da al'umma wanda zai kawo al'umma alkhairi to irin waɗannan idan kuka lura da su ku ‘yanta su ɗin ku sa musu wani amount su biya ku ‘yanta su su je su samu walwala da ‘yancin amfanin al'umma amma idan wata ƙaya ce ka sake ta daga bautan nan za ta je ta cutar da al'umman musulmi Allah ce a basu cikin bautan <clears throat> fakatibuhum in alimtum fihim khairan sannan wa atuhum min malillahi alladhi atakum ku sauran musulmi ku ba su daga dukiyan da Allah kuma ya baku ku haɗa musu su je su bayar su su fanshi kansu ɗin kun ga mu an umurce mu daga baya ko kowa ya ka daga dukiyan da Allah ya shi kowa ya kawo daga dukiyan da Allah ya bashi Allah ce dukiyan da yake hannunka dukiya ce ta Allah ne da ya baka ajiya kamar yanzu muna zaune sai waɗansu zo salamu alaikum da Allah wannan bawa ne ni bawa ne na wane da wane ni bawa ne na wane don Allah al'umman musulmi ina so ku taimaka mun ya rubuta mun dubu ɗari uku in na bashi shi kenan na na samu 'yanci na to idan bawa ya nemi wajen gidan shi ya masa haka shi uban gidan ya masa idan ya rubuta masa amma din ku kuma al'umma duk wanda yake da shi ku ɗebo daga dukiyan da Allah ya baku ku haɗa ku bashi yadda zai kan kanshi shine sayyidina abubakar yayi tai yayi tai da dukiyan shi har baban shi abu kuhafa ya zo ya same shi ce kai zaka karar da dukiyanka wajen sayan bayi kana intasu in ka tashi sayan bayi ma baka sayan masu karfi masu wanda za ka more su sai ka sayo kowane iri kawai kana in su eh? ya ce eh baba ya ce to daga yau na hana ka <clears throat> akwai inda sai dina abubakar ke dan ɓoye kuɗin haka baban kullum in ya zo sai zira hannun shi in ya ji akwai yan kuɗaɗen ya ce yawa. sai ya sa kujera kusa da wajen ya zauna yana gadin kuɗin abubakar kar ya karar da dukiyar shi wajen yanta menene bayin da atlas ma ba wai amfanin shi suke ba yace kai ana sayan bayi katti sosai karfafa ka sa su aiki ka more su ka mori kudin ka kai ka sayo tsofaffi ka sayo mata ka sayo abu na in ka zo kuma ka yanta su to yana da waɗansu 'yan kuɗaɗe ina jin irin eh, eh, precious abun nan stones nan ko waɗansu irin masu tsada dai yana sai da su abubakar sai ya samo waɗansu masu kama da waɗannan sai ya sa ɗin ya kwashe kuɗin shi baban tsoho ne kuma kusan kaman baya gani sai abakar je ya tasa in ya zo kullum sai ya zira hannun shi sai ya taba ya ce ai kudin suna nan kullin na nan bai san sai na abakar ya kwashe su ba shine alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda wanda yake ta ba da dukiyan shi yana yan bayi wannan suratul suratul al-ghashiya din nan yawancin ayoyinta sun sauka akan abubakar suna nuna irin wannan aikin da ke allazi yu'ti malahu wanda yake ta spending dukiyan shi yana sayan ba yana yan taso ya tazakka yana tsarki yana mai tsarkake zuciyar shi ba don riya ke ba illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la da dai don neman a yardan Allah wa mali ahadin inda min ni'matin tuzza kuma baya neman wata ni'ima ko wani sakamako daga wani yana yin shi ne illa ibtiga a waje Rabbi ala wala saufa Allah ce da sannuni kuma zan yarda da shi shi yasa Allah ya yarda da Abubakar din ya yarda da shi har ya musu albishir da aljanna tun kafin ya mutu shine number 1 da aka mishi albishir da aljanna cikin su goma din nan cikin shi goma cikin su goma din nan to kaga Allah ya yarda da aiki shi na fata an gane ko jim hujja ta uku kun nan don a yanta su ne aka ce in sun nema a yi yarjejeniya da su a yarda ko kuma ku taimaka musu da kudin da aka rubuta musu na uku ja'alu masrafin khasin don kulawa da bawa Allah ya sanya wata shiya daban wani kaso daban min masarifi zakati ko daga cikin wato kaso na zakka mutum nawa ake ba zakka takwas to daga cikin takwas din nan eh, akwai wanda aka keɓe na irin waɗannan bayin kawai a rika tarawa a rika tara a rika tarawa a ce wannan na 'yan bayi ne duk wanda ya zo a taimaka masa don ya fanshi kanshi a ɗiba daga cikin wannan kason musa'adati ala tahriril ariqa wannan kason asali an ware shi ne domin taimakawa bayin da suke so su ta kansu kala ta'ala Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i ko ita sadaka ta wajibi ta zakka da ake fitarwa idan aka fitar ya Allah wa za a bawa sai Allah ce lil fuqara'i ta fakirai ne wal ne da miskinai wal amilina alaiha da masu aikin karɓo zakkan uku kenan ko wal mu'allafati qulubuhum da kafiran da aka ga basa sa yawan gaba da musulmi kullum suna cikin musulunci suna cikin musulmi ba sa gaba da su ba sa fada da musulunci ba sa hada kai da makiya musulunci suna yaki kuma za ka ga in an zo tafsiri yana bin abokanansa sai shi ma ya zo ya laɓe ka zan je karatun nan naku yana mun dadi fa ya zo a zauna da shi a zauna da shi to ana ba su zakka don a ƙara jawo hankalinsu ta gani ko kuma waɗanda sababbin musulunta duka wannan shi ɗin su ake ba ya musulunta jiya da shekaran jiya yan uwan shi sun bubbuge shi sun kore shi sun yanke biya masa school fees saboda ya musulunta sun kwace kayan shi sun kwace kayan sana'an shi sun kwace certificate nashi na karatu to irin su ne sai shi ma a ɗebo wannan zakkan a ce da wace sana'a kake yi kaza ne to gashi a saya masa kayan sana'a madadin wanda aka kwace masa ko gashi ka biya school fees ɗinka ka karasa karatunka to duk wannan mu'allafatu qulubu don a ƙara riƙe su su ji daɗin musuluncin su zauna mutum hudu kenan ko wa riqabi kun gani da bayi arriqab bayi waɗanda aka rubuta musu wani amount aka ce in kun kawo ka za mu yanta ku biyar kenan walgari da mutanen da ba su suka kawo su suka haɗe su har wuya bashi kan bashi wannan na bin shi bashi wannan na bin shi bashi bashi ya kai kawai har baki to sai a ware musu shiya shida kenan wa fi sabilillahi da yaƙi dukiya na yaƙi fi sabilillahi dinna ya hada a sayo kayan fada kayan yaƙi dawakai ne menene duk abinda za a saya a tanada don kare mutuncin musulmi na kayan fada wafi sabilillahi yana ciki ko gina asibitoci na al'umman musulmi yana cikin wannan wafi sabilillahi ko waɗansu suna lakin ɗin ruwa suna babu ruwa a su a je a tona musu boreholes duk da wannan shiya na wafi sabila duk wani abun nan public abin nan dai services wanda za a rika rendering na duka al'umma yadda za su amfana duk yana cikin menene wafi sabilillahi ina fata an gane ko a'a matasa muke da su masu kwakwalwa da basira da ilimi suna karanta fannin likitoci suna karanta injiniyarin sai a ce to eh, eh, eh, zakka ofishin zakka ko gidan zakka ta ɗauki nauyin karatunku sai al'umma ta zauna ta duba mu musulmi ta ina ne kai ake ci mana tuwo a ƙwarya e ba mu da matuƙa jirgin sama pilot muna bukatansu ba mu da wanda suka karanta engineering muna bukatansu ba mu da wanda suka karanta likita muna bukatansu ba mu da abunan gidajen jaridu da wanda suke aikin jaridu gaba ɗaya sai a ce to shiya ɗin wa fi sabilin lahi na zakka da an kawo sai a rika turawa can a ce duk an ɗauki nauyin ɗalibai da za su je su karanta pilot pilotin su je su abin nan an ɗauki nauyi masu karanta likita an ɗauki nauyi kaza kaza duka ana biya musu da kuɗin me zakka shine wa fi sabila duk ya haɗa da waɗannan nawa bakwai na takwas ɗin wabnu sabil matafiyin da guzirin shi ya ƙare matafiyi ne ya taso daga ina daga ina daga ina za shi abuja yana zuwa daidai kawo ma malam sai injin nashi ya nok injin nashi ya buga gaba ɗaya ma malam sai a zo a ce wace irin mota ne menene a je kasuwa maza maza a ɗebo daga shiya ɗin wabnu sabili da aka ware a je maza maza a sayo masa injin wannan kuma ya zo fu a taya ce ta fashe ta yi bostin bai da ko kobo taya wace iri menene maza maza a yi a yi sainin a fita daga fitar da shiya ɗin wabnu sabili a saya masa taya a zuba mai mai a bashi na ɗan me na fiyawa wata eh, mai kauri fa nike nufi irin wanda yan local government in kaji sun yi buki kaji wai an sha fiyawa wata sai kaji miliyan ya tafi a nawai na fiyawa wata ne za a bashi na fiyawa wata sosai mai kyau bi ma'ana guzirin da zai ci abinci har ya je inda zai je sai a nemo shiya din menene a ciro daga shiya din wafi wabnu sabil to a takaice duk waɗannan takwas din an yi considering din menene bawa ko yawa to don a nuna mana irin kulawa da addinin musulunci da kyautatawa da yake wa bawa muje na na hudu sarayanul itqi ila baqiyati ajza'ihi wato musulunci ya yadda wato waɗansu ɓangarori na jikin shi a 'yanta su a 'yanta waɗansu ɓangarori na jikin shi misali mu hudu ne muka haɗu muka sai bawa yana mana aiki a gona ka kawo 25,000 na kawo 25,000 na uku ya kawo 25,000 na hudu ya kawo 25,000 bawan nawa aka saye shi 100,000 mu hudu muna da wani katoton lambu ko muna da wani gida misali irin estate din nan muka sai ba wannan muka ce ya rika zama a get, amma mu hudu ne muke iko da shi to sai ni sai na zo ya ce na yanta tabawa na a iya shiyata nawa ne shiyata to na yan tashi kwata bangare na kwata na to bawan wannan yanzu ya zama to me intacce ne one fourth din shi one quarter din shi intacce ne to mutum har in ya samu one quarter din shi aka yanta, ba za a taba sai da shi ba yanzu ya fi karfin a sai da shi ya, ya fi bawan da yake 100% bawa ne domin yana da one quarter na 'yanci to babu shakka yana da wani right da ba za a yi treating nashi kamar yadda za a yi treating in wanda yake 100% bawa ba ne shi ma na biyu can gaba ya ce kai ni na yanta zawa shiyata yanzu ya zama to an yanta rabin shi kun gane yawa har na hudu na uku yanzu ya ce na yanta nawa yanzu ya zama to uh, nawa wan kwata ya rage to kaga musulunci ya yadda a rika yanta wani part a rika yanta shi part part part idan waɗansu ne suka haɗu suka suka saye shi fa innal muslima idza ataka nasiban lahu musulmi idan yace ya ta iya shi rabon da aka yi haɗaka aka sai wannan bawan fi ƙiƙin, umira an yuqawwama alaihin nasibu fil baqi to ka'ida ne musulunci a ce to wane eh tunda wani part ɗinka yanzu an yanta shi to ka biya sauran cikon waɗancan ɗin ka biya 75,000 tunda ba za a taɓa mu'amalantan shi yadda za a mu'amalanci bawa ba yanzu tunda wani ɓangaren shi yana da 'yanci dole ko an ƙi ko an so dole a ce ya kawo cikon ya tafi don bayan da za ka ce bari in bautar da shi tiri menene ne turikwata bari in dan wahalar da shi turikwata kawai banda ya za ka ka auna ba zai yiwu ba dole kawai ya kawo kuɗi a yi firin nashi kamar mutum ya kira matan shi ce wance eh, yau na sake ki rabi rabin saki dole kai ko ka ko ka so ya zamanto wan din don babu rabin bayan da za a ce an auna rabin saki yanzu wance an sake ta rabi sauran igiyoyin aurenta biyu da rabi dole kawai abinda baya rabuwa dole a kammala shi abinda baya karban fraction ba a iya dividing nashi dole ya ai converting in shi kawai ake abin nan da tafi a haka to dole kawai sauran kawai su haƙura a kawo ciko a kawo musu cikon su 'yan tashi duka fa yadfa'u huli li ashabihi ya biya kuɗi ga sauran waɗannan yan uwan nashi wa yu'tiqal abdu bi makamilihi a yan tashi kamili qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ce man a'taka shirkan lahu fi abdin duk mutumin da ya enta nashi kason da yake da yake kan wani bawa ya enta shi fakana lahu malun yablugu thamanal abdi yana da dukiyan da zai kai kudin bawan duka kuwima alaihi abdu kimata adlin fa'ata shuraka'ahu sai a kimanta masa kudin bawan gaba daya fa'ata shuraka'ahu hisasahum sai a ce kawai bawan ya biya sauran yan uwan wannan din da ya yanta shi ya biya sauran su kudin su wa ataka alaihi abdu abidu kawai sai bawan ya su ya samu cikakken yanci na biyar al'iznu bitasarri bil ima'i musulunci ya yi izinin uban gida mamallakin baiwa musulunci ya masa izini zai iya saduwa da ita har ta ɗauki cikinsa daga nan ta dalilin ɗaukar cikin nan ta zamanto mai yanzu ummul walad ana kiranta ummul walad idan har ta ɗauki cikin ubangidanta ya kwanta da ita har ya mata ciki tana ɗauke da ɗan shi yanzu ta fi ƙarfin kuma a mu'amalance ta mu'amalan bawa ba a sai da ita ba za a mata duk wani abin da ake wa bayi ba ta wuce ƙarfin nan tana ɗauke da cikin mai gidanta dole ta dalilin cikin nan tana da wani portion wani ɓangare na freedom na 'yanci eh, to musulunci ya yadda a rika kwance da wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum musulunci ya yadda ubangida da ya mallaki baya rika kwanciya da ita yana saduwa da ita don idan har an samu ciki din to kaga dole ta to matan shi idan har ubangida yana kwanciya da baiwar shi zai barta cikin kazanta dole ya rika son ganinta a cikin tsafta zai sayo mata kayan kwalliya zai sayo mata zanuwa masu kyau zai sayo mata abinci mai kyau wanda zai gina jikinta domin ya rika ganin ta tana sheƙi ta very fresh haka saboda yana son ta to kun ga hikiman ba wai saduwan ne kawai a'a za ta samu wani ɗaukaka da wani irin kuma 'yanci na'am na'am eh eh eh eh ya ishe shi a'a kafara cikakken bawa za a nemo dama in babu kafaran bawan dama akwai option ai yawa ko ba haka ba ko kai ne kafara ta kama ka ce ka yanta bawa sai ka je ba bawan akwai substitute akwai substitute in akwai kudin dole je so bawa cikakke ake so ya yanta ina fata an gane wannan shine Ta ga yanzu musulunci al'iznu ya yi izini bitasarri bil ima'i wato a rika saduwa da bayi ga masu masu shikenan liyus bihna fi yaumin minal ayyami. domin wata rana za su kasance ummahatul auladin ko wato iyayen ƴaƴan iyayen gidansu fayyutakna bi zalika sai ya zama wannan hanya ce ta 'yan tata dole ya 'yan tata kawai tunda har ta haifan masa dole kawai yanzu ta fi karfin baiwa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ayyuma amatin duk wata bai wadda waladat min sayyidiha wanda ta haifan ma ubangidan taɗa fahiya hurratun ta zamanto mai yanci ba da mautihi a lokacin da mai gidanta yake da rai ubangidantan tana tafi ƙarfin baiwa lokacin da ya mutu kuma already ta samu mai yanci freedom ba za a taɓa raba ta da gado ba kun san bayi ana raba su gado ga magada amma banda wannan ta fi ƙarfi na shida waje alu kafarati zarbil abdi itqahu kun ga musulunci ce duk wanda ya bigi bawa kafaran wannan bugun shine me ya yan tashi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daraba gulaman lahu ahadan duk wanda mutumin da ya bigi bawan shi lam ya'tihi aula mahu don bai zo masa ba ko ya mare shi fa inna kaffaratu an yutikahu shi shine ya yanta shi kawai na takwas ja'alul abdi yu'tiqu li mujarrad an yamlikahu dhi rahimin lahu ai na bakwai an sanya bawa yana zamanto mai yanci da zaran mamallakin shi idan dan uwan shi ne yanzu misali an je yaƙi an gama da kafirai sai aka kamo yan wajen aka kamo bayi da aka zo aka rarraba muku bayinku kai naka bawan yau da gobe yau da gobe he ka, gano ashe cousin brother ka ne ashe dan wane wane ne cousin brother ka musani automatically daga ran da aka gane dan uwanka ne na jini ya ya zamanto ya ya ya, ya zamanto free ya intu kawai kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu hujja anan manzala sallallahu ce man malaka za rahimin maharamin fa huwa hurrun duk mutumin da ya mallaki wani dan uwan shi na jini ta hanyar bauta ya mallake shi daga baya ya gano ashe wannan ɗan uwan shi ne ma na jini wannan daga ran da aka gane wance ya zamanto menene mai yanci ya fita daga bautan automatically tambihun faɗakarwa shine na ƙarshe idan ƙala ƙa'ilun da wani zai ci a'a ni ga ina da wata tambaya lima la yufridul islamu tahriral abidi fardan la ya sa muslima tarkahu me yasa musuluncin baya wajabtawa duk wanda ya mallaki bawa wajibi ne ya ‘yanta shi kawai me yasa musulunci bai wajabta musulmi wannan ba sai ya rika kawo waɗansu hanyoyi kawai ko ka ‘yanta bawa ko ka ciyar da miskinai sittin ko ka yi azumin kwana nawa sittin me yasa musulunci bai ce duk wani punishment laifi in ka yi shi ‘yan ta bawa ne kawai me yasa musulunci bai zaɓi bawan kawai ba sai ya baka option ko ka ciyar da abinci ko ka yi azumin kwana sittin ko ka ‘yan ta ba me yasa ba a zubar da sauran ba a rika kawai sa ‘yan ta bawan ne kawai solution kunna sai mu ce innal Islam ja'a wal fi aidin nasi ko ba haka ba musulunci sai amsanta zamanto musuluncin ya zo ya tarar da cewa ana bautar da mutane ba musuluncin ba ne ya fara kirkiran bautar da mutane musulunci ya zo ya tarar da mutane suna mallakan bayi fala ya liku bi shari'atin lahil adilati ba zai dace ga shari'ar Allah mai adalci ba wallati nazalar eh, litafazal insan wanda dama shari'ar ta zo don ta kare wa mutum ta kare rayukan mutum da mutuncinsu da kuma dukiyoyinsu ai musulunci ya zo don ya kare wannan ya kare rayuka property da mutuncin mutum shi yasa in wani yake maka mazinaci kawai sai a masa bulala tamanin in bai da shaidu la yaliku biha bai dace ga irin wannan addinin da ya zo ya kare waɗannan ba yanzu misali ba wannan shine kawai ka mallaka yake kawo maka kuɗi musulunci ya zo ya tarar da kai kana samun kuɗi ta bayinka hai kawai musulunci ya so ya ce to daga yau ya ya soke wannan ka sai da shi dole musulunci ai bai kyauta maka ba misali musulunci ya zo ya takura maka ne to la yaliku an tufrida ala an nasil al a min amwalihim bil jumla kuma bayin nan dukiya kai ka saya waɗansu bayin dukiyanka ka sa ka saya kuma su ne suke kawo maka dukiya sai musulunci ya zo ya ce to yau dukiyanka nan duk bayin nan kai wajibi ne kowa ya yanta bawan shi alhalin kuɗi ka saya kamar yanzu a zo musulunci ya same ka da shago da shopping complex ɗinka da wurin sana'anka sai a ce musulunci yau ya zo ya wajabta kowa ya yi sadaka ya bar wannan dukiyar nasa ya zama na musulunci amma adalci ba maka ba ba maka ba ai dukiyanka ka sa kamar musulunci ya zo ya salwantar da dukiyanka kai ya ce tafi free kawai to haka bayi suke da musulunci daga zuwan shi yace duk wanda ya mallaki ba ya yan tashi to da bai adalci wa mutane ba saboda waɗansu bayin nan kuɗi suka sa suka saya kuɗi suka sa suka saya shi sa shekarun baya can lokacin da aka ce denmark ta zagi manzon allah an zana katun ɗin shi ko yawa sai aka rubuto list ɗin kayayyakin da denmark take yi su madara ne su cheese ne su zabadi su menene sun fi ɗari fa da aka zo aka kamun takarda alwai don allah mu yi hudu ba gaba duk musulmai su ƙaurace ma waɗannan sai ce musu ba zai yiwu ba akwai madadi ka je shagon mutum jiya jiya ya je kasuwa ya sayo kaya wajen dubu ɗari bakwai madara zai sayar ka zo ka ce masa gaba ɗaya ya fidda su ya zuba. jiya ya sayo su sana'ar shi kenan ko kuma ka ce duk mai shan madara daga denmark da milik ɗinsu da menene da madaransu da menene duka yau an hana ka tatso na shanu ka kawo musu madadi mutum in ka hana shi abu ka bashi madadi ka hana shi nan ka hana ni shan madaran nan wane eh ka mun madadi to ba mu ba mu da kamfani ko kwaya daya da zai mana madaran da shi muka dogara baka da kamfani da zai maka riga yadin su suke maka baka da kamfanin da zai maka bargo su suke maka sai ka zo kace kamfanin nan mai saka bargunan nan ya zagi annabi misali ko ya yi ma musulunci batanci duk a daina sayan bargo kai baka da masaka a lokacin da manzo Allah ya yi hijira ya koma madina ai a kasuwan yahudawa ake ake sayayya can manzon Allah sai ya ware kasuwa na musulmi daban ya ware factory na kera makamai da ta guba da kibiyoyi sai da ya tabbatar ba abinda musulmi zai bukata a hannun kafiri ya yi dependin a kai wanda yake shi na necessity ne na rayuwan shi sai da manzo Allah ya tabbatar musulmai sun mallaki komai nasu na kansu ba za su dogara da kowa ba sai manzon sai aya ta sauka uzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز sai ma Allah ya sauka da ya ce to daga yau ku musulmai wanda ya taba ku ku taba shi wanda ya takale ku kurama domin me musulmai sun zama to independent yanzu ku mu nan muka fito muka ce za mu yaƙi Amerika, za mu yaƙi ƙasa kaza tana abin nan wajen wa za mu sayi makaman na bindigogin da kayan faɗan da menene ko ba haka ba wajen wa za mu sayi madara ko kudu nan lagos kamfanoni suka ce sun kulle madara ba za a kawo arewa ba pig milk shi kenan ai ai matsala ya zamanto mutumin da yake baka abinci ba za ka iya faɗa da shi ba za ka faɗa da shi in saboda Allah ko takalma ka je kasa ya kaga waɗannan made in Najeriya waɗancan Italy ne da UK da ina za ka ta ma a fi sabili laifi to na UK za ka ta ma na UK to shi ne matsalan in dai har ba za ka iya ciyar da kanka ba ka kera abin da za ka sa ba ka kera abin da za ka abin nan waɗansu kake jingina a gare su ba za ka iya komai ba to a takaicin takaicewa ya ce la ya liku biha an tufri da alan nasi baya dace ga shari'an Allah mai adalci ta wajabta wa mutane alkhuruja min amwalihim bil jumla a ce su rabu da dukkan dukiyoyinsu kawai musulunci ya hana su kama annahu laysa fi salihi kathirin min al-arqa'i at-taharrur sannan mafiya yawanci kuma ba wai maslahan waɗansu bane kawai kowane bawa a ce a 'yan tashi wani bawa in an 'yan tashi din ba zai samu ya dogara da kanshi har ya ci ya sha kamar yadda yake hannun ubangidanshi ubangidanka aka ce ya ciyar da kai irin abin da yake ci ya tufatar da kai irin tufan da yake sawa an hana shi ya mare ka an hana shi ya dake ka sannan an hana shi ya ɗora maka aikin da ya fi ƙarfinka don allah da za a zo a ce a 'yan ka musulunci a 'yanta kowa wa zai ɗauki ɗawainiyansu kanana yara da aka kamo su wajen yaƙi mata da aka kamo su wajen yaƙi wa zai ɗauki responsibility kulawa da su amma in suna nan a ƙarƙashin kaɗin wani tun yana yaro har ya girma a hannunka ko ba haka ba matan mazamansu zaman su a ƙarƙashinka a matsayin su na bayinka ya fi ma waɗansu alheri akan a ce yi free nasu domin idan aka ce yi free nashi ba mai kulawa fa ya ce zai ɗauki nauyin su kuma to kaga matsala ce domin izminan nisa'i wal atfali domin daga cikin mata da ƙananan yara akwai baye a cikinsu ko hatta minar rijali hatta akwai waɗansu tsofaffi man la yastati'u akwai wanda ba za su iya an yakfula nafsahu su ɗauki ɗawainiyan ciyar da kansu ba da kansu li ajizihi anil kasabi domin mace ba za ta iya neman abinci ba haka nan ma ƙaramin yaro a ce ya je ya nemi ɗan shekara bakwai a ce ka sake shi shikenan ka yanta tashi ya koma hannuwa ta ina zai samu wanda zai ciyar da shi haka nan ma wani dattijo karfi ya kare yana nan dai a bawanka yana maka gadi ai zai dai ci 3 square mil din nan ko ba haka ba ko ka ce kai dattijo ka rika aje shi ka ce ka rika kula da yara cikin gida ko fulawan nan ka rika dan sa mata ruwa ai ya samu aiki amma ka ce duka a yan tasu kawai su tafi din to zaman su a cikin bautan wani sa'i ya fi ma waɗansu alheri shi yasa musulunci da ya zo bai kashe bautan ba ya ce kowa kawai a sallame shi musulunci ya yan tashi wa jahalihi waɗansu sun jahilci wace irin sana'a za su yi in ka sake su bi ma'arifati turuqihi kai mai gidan waɗannan bayin matan da ƙananan yaran kana da hanyoyin kasuwanci da ilimin samo kobo ka juya shi amma idan kai free ɗin yara da mata wani bai da experience ya ake a samu kobo ma sai zinace zinace masu yawa in ana free mata ɗin ba mai ɗaukan nauyinsu fakana baka uhu ratikan kaga zaman shi a matsayin bawan nan ma'a sayyidihi muslim tare da ubangidan shi musulmi allazi yut'imuhu a ya'kulu wanda yake ciyar da bawa nan daga irin abincin da yake ci wa yake tufatar da shi mimma yaksu bi nafsahu irin tufan da yake tufata kanshi da shi wala yu min al'amali ma la yutiqu kuma ba zai dora masa aikin da yafi karfin shi ba domin musulunci ya haramta khairun wannan yafi alheri bi alafi darajat alheri so dubu ma min iksa'ihi anil baiti a ce an yanta shi ya fita daga gida ya tafi yanzu allazi kana yuhsinu ilaihi gidan da daya ake kyautata masa yake samu ci da sha wa yarhamuhu ake tausayin shi jahimal qati'ati wal hirman kaga yanzu idan kuma aka sallame shi ka yanke mishi ka sanya shi a wata rayuwa mai wahala balarabe idan kana cikin wahala mai tsani a ce fulanun fil jahim ya fa yana cikin jahimu in ka ji laraba suna haka bi mana kana cin kwakwa na rayuwa kana bukata a taimaka maka kenan ina fata an gane wato kamar an sa su a cikin jahim an sa su a cikin mai wahalar rayuwa to wannan shi yasa musulunci bai yi kondemin din bauta ba bai yi kondemin din bauta ba za ka ga wani fa yana da bayi talatin a ƙarƙashin shi a mutanen da wani yana da bayi goma to haka kai a ce ka raba shi da su wa zai ciyar da mutum talatin da da suke karkashin wani su zama to stranded Allah ubangi ya sa mu dace wannan shine abin da ya saukaka a yau subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu mun gama malam me tambaya